والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله واله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وليا تاكل تتعلم القوى من قوي هنا صلاتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آه، هنا مرحبا يا مال من توفى قوم عيسى محمد سالم رضي الله عنه. malam akwai taro na ƙasa na wurin dawa wanda suka yi a Gombe suka gayyace shi tare da sauran yan da malamai mu kuma muka yi ƙoƙarin samun mai martaba domin mutanen cikin gari su amfana da wannan ziyara mai albarka. Malam ya amince zai gabatar mana da lasta a kan ne mai muhimmanci wanda yake da alaƙa da yanayin da ake ciki a yanzu. Amma mahanga ba ta lamentation da kuka ba a mahanga ta mafita daga karantarwar ne mai girma. kamar da yan masu ka sani gidauniyar zarga da wata biya ta fata shekara da biyar da suka wuce amma ne shi ne ilmantar da mutane dangane da abin da ya shafi zarga da wata biya da sadaka da kuma sauran abubuwan da suke da alaƙa da tattalin arziki na musulunci wannan ya samu daga ga duk lokutan da za mu yi gabatar da lantarki mu da malamai su gabatar zai zama tana da alaka da abin da ya shafi sadaka ko sarka ko infaki ko wadabi ko wani abin da yake da alaka da mahangar musulunci gari da tattalin arziki muna fata Allah ta'ala yi wa malam muwafaka malam baya bukatar sai an masa gabatarwa a gaban kan uwa amma dai mun san shi ne darakta na marbazi imamu bukari da ke kano shi ne kuma darakta na santar da take bincike kan alaƙar musulunci da kuma alaƙar addini da sauran addinai sannan kuma malam ah, shi ne babban liman masallacin juma'a na koyi da ke kano muna fata Allah yau malam mafaka a cikin abin da ke gaba don wani Allah yi akwai a saurara saboda mu ci da wannan ziyara ne sosai wato inda malam ce magana a kai shi ne ra'anun fi yawmin masu masfara ciyarwa a cikin yini mai tsananin yunwa muna fata Allah ta'ala ya yi malam mafaka rahmatullah fatan shi ne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 bisa wannan haɗuwa tamu a wannan masallaci mai albarka masallacin karantarwa da ilmantarwa da tarbiyya masallaci wanda yake da tasiri babba ba a cikin garin gombe kaɗai ba a duka nahiyar mu ta afirka ina matuƙar farin ciki kwarai da gaske jin cewa an sanya wannan zama namu tsakanin magariba da isha'i a wannan masallaci na yi farin ciki kwarai da gaske na in samu haɗuwa da ɗan uwa sheikh bello doma wadda na kwana biyu ban gansa ba malam bello ba sai ina muku bayaninsa ba sai dai in ji bayaninsa daga wajenku ina son sa saboda Allah mutum ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya albarkace shi da tawalu'u da sanin kimar malamai da ɗaliban ilimi mutum ne da yake son alkhairi ga dukkan 'yan uwansa musulmi ina masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya da nisan kwana Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwarsa da ta zurriyarsa Allah ya ji kan iyayensa Allah ya kai rahama kaburburansu ubangiji ya haskaka musu makwantansu tare da 'yan uwansa malamai na wannan jiha da tana ɗaya daga cikin jihohi da hasken ilimin yake yaduwa daga gare ta zuwa sauran jihohinmu na ƙasar nan har ma ƙasashen waje kowace jiha daga cikin jihohin najeriya musamman najeriya mu ta arewa akwai wato gwargwadon kasan gudunmawa da take bayarwa wajen tarbiyya da ilmantarwa wasu suna can a ƙoduwa, wasu suna bin su a baya har zuwa na can ƙasa jihar gombe tana ɗaya daga cikin jihohi da za ka sa su a sahu na farko wajen haskaka al'umma saboda arzikin yan uwa malamai ɗaliban ilimi da Allah ya ba su masu ƙoƙari da hazaƙa wajen karantarwa ba dare ba rana babu shakka wannan abin ayaba ne kuma mutum zai yi farin ciki ƙwarai da gaske ya gan shi a irin wannan wuri tare da yan uwansa ɗaliban ilimi masu karantarwa masu wa'azi dan uwa Dr. Abdullahi Lamido ya roƙe ni cewa a wannan zuwa da za mu yi a samu lokaci a yi muhadara tsakanin maghrib da isha'i a ɗaya daga cikin masallatanmu na wannan jiha na ansa wannan gayyata duba da cewa na kwana biyu ban shigo wannan gari ba sannan kuma akwai shauƙi na in na haɗu da sauran 'yan uwana ɗalibai da sauran 'yan uwana musulmi na wannan gari domin tattauna al'amarin da ya shafi addini ya shafi rayuwar mu ta nan kuma ya shafi rayuwar mu ta lahira babu shakka dan uwa ta Abdullahi Lamido ya yi kyakkyawan zaɓi na kawo wannan matashiya it'amun fi yawmin su gaba. ciyarwa a wani ne mai tsananin yunwa a matsayin matashiyar da za mu tattauna a kanta a wannan zama namu insha Allah. muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya ba mu wannan dama muka samu halartar wannan wuri a wannan masallaci mai albarka a wannan dare na asabar a daren a wannan dare na lahadi yammacin asabar yau muna biyu ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama biyar, wanda kuma ya daidai da tara ga watan takwas shekara ta miladiya 2023 wannan matashiya kamar yadda kowa ya fahimta ya gani a rubuce cewa an ɗauko ta ne daga wata aya daga cikin ayoyin suratul balad suratul balad daga cikin surorin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a cikin garin makka Allah subhanahu wata'ala a cikinta ya yi magana akan ciyarwa ubangiji yake cewa falakta hamal akaba wa ma adraka mal akaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة falakta hamal akaba me yasa bai ƙetare hanya mai wahala ba wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai abinda ake cewa hanya mai wahala fakku raqaba yan tawiyaye bawa ko baiwa aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ko kuma ciyarwa a wani yini ma'abocin yunwa mai tsanani yatiman za maqraba ga wani maraya ma'abocin kusanci aw miskinan za matraba ko kuma mabukaci ma'abocin talauci sun makana min alladhina amanu sannan ya kasance daga waɗanda suka yi imani wa tawasau bis sabri yayi wasici suka yi wasici ga junansu da haƙuri Wata tawasau bil marhama suka yi wa junansu wasici da tausayi da rahama Allah subhanahu wata'ala ya ce ula'ika ashabul maimana waɗannan su ne ma'abota hannun dama wato su ne 'yan aljanna a cikin wannan sura kamar yadda kuka sha ji Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin irin manya-manyan ni'imomi da yawa ɗan adam ya masa ni'imomi manya-manya wanda ya ambata a cikin wannan sura ni'imar idanuwa guda biyu da ni'imar harshe da ni'imar labba wanda da su ne yake sarrafa wato miryarsa ya fitar da bayani Allah subhanahu wata'ala ya yi wa ɗan adam kuma bayanin hanyoyi guda biyu ya nuna masa hanyar alkhairi da kuma da hanyar da take ba ta alkhairi ba to a nan ne ubangiji subhanahu wata'ala ya kira ya ƙara kwaɗaitar da ɗan adam cewa ya tsaya ya dage akan ayyukan alkhairi da gyara kansa da taimaka ma wasu su masu gyaru Allah ce falakta hamal aqaba me yasa wato bai ƙetare hanya mai wahala ba domin dan adam Allah subhanahu wata'ala ya gaya wani a cikin wannan sura cewa yana cika baki yana cewa ahlaktu malan lubada na kashe maɗuɗin dukiya maɗuɗiyar dukiya wato na kashe kuɗi mai yawa yana alfahari da irin kuɗin da ya kashe wajen raya wato wajen kyautata rayuwarsa gine-gine motoci banka fankaman gidaje kamfanin Nuka, ayyuka da yake ganin ya samar wa kansa da irin kuɗi da yake kashewa a wasu hanyoyi daban-daban na ya kyautata rayuwarsa Allah ce to duk wannan ba shi ba ne me yasa ba zai ƙetare hanya mai wahala ba wannan hanyar mai wahala kuma ita ce za ta kai shi ga aljanna duk wani abin da yake yi yana cika baki cewa yana kashe kuɗinsa ai ba anan ya dace ya kashe kuɗinsa ba ya kashe kuɗinsa akan abin da zai taimaka masa don ya samu shiga aljanna amma dan ya kashe kuɗinsa a cikin abin da zai gyara rayuwarsa ta duniya kadai wanda rayuwa ce takaitacciya mai gajeren zango ya bar abin da zai taimaka masa a rayuwarsa ta gaba ai wannan ba abin yayi alfahari bane ko cika baki falaqta hamal aqaba me yasa bai ketara hanya mai wahala ba Allah ya nuna cewa hanyar shiga aljanna hanya ce mai wahala sai mutum ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi son ransa ya danna kwaɗayinsa sannan ne zai iya ƙetare wannan hanya ya samu shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa huffatil jannatu huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bil shahawat an kewaye aljanna da abubuwan da rai baya so sannan an kewaye wuta da abubuwan da rai yake so abubuwan sha'awa abubuwan da rai baya so galibi shi zaka samu abin da Allah yake so ne sannan kuma yinsa shi zai kai mutum zuwa ga aljanna to wannan hanya ce ba kowa ke iya ƙetare ta ba sai mutumin da ya yaki son zuciyarsa ya yaƙi shedan ya ci yadda dukiyarsa a inda Allah subhanahu wata'ala yake so a hanyoyi na alkhairi hanyoyi na kyautatawa hanyoyi na daɗaɗawa 'yan uwansa to Allah subhanahu wata'ala dan ya nuna mana girman wannan hanya da kuma darajarta da kimarta sai ya ce wa ma adraka mal aqaba me ya sanar da kai abin da ake kira hanya mai wahala wannan wani usulubi ne salo ne na larabawa da Alƙur'ani ya zo da shi wanda zai jawo hankali don a nuna maka wato girman al'amari yadda yake sai a kawo shi da irin wannan siga ya aka yi kasan me ake kira al'aqaba hanya da take mai wahala ƙetarewa wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci dukkan wani mai dukiya ya kutsa ya ƙetare ta duk a irin yanayin da ake ciki ana ha maza ko ha mata sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da kawo wasu hanyo wasu abubuwa da su suke taimakawa a ƙetare wannan hanya mai wahala zuwa ga aljanna yace fakku raqaba yanta wuyaye ana nufin yanta baiwa bawa ko baiwa a cire wato mutum daga ƙangin bauta ta wani zuwa ga yanci na rayuwa sanin kowa ne cewa tun da musulunci ya zo ya samu larabawa suna da al'adar bautar da junansu da bautar da wasu yayin da aka yi fada ko ba ba a yi fada ba in suka samu suka ribaci wasu ‘yan uwansu sai su mai da su bayi su riƙe musu hidima su hana su ‘yancinsu to musulunci da ya zo bai kawar da wannan rana ɗaya ba domin abin da ya riga ya zama al'ada ya shiga zuciya ya yi kakatutu shekara da shekaru a cikin rai yana da wahala rana ɗaya a tsige shi a cire shi saboda haka sai ya fito da hanyoyi daban-daban wanda za su taimaka wajen a wayi gari babu bawa kuma a cikin al'umma don haka aka yi ta kwaɗaitarwa akan 'yan tabawa daga ciki <clears throat> akwai wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya sanya cikin lissafin abin da mutum zai ƙetare hanyar wato shiga aljanna wato hanyar da zai ƙetara ya shiga aljanna ubangiji ya kawo 'yan tabawa ya ce fakko raƙaba. wannan yana nuna wato irin yadda musulunci ya shirya yanta ɗan adam ya shirya yanta mutum musulunci addini ne da baya so a bar wani cikin ƙangin bauta a kyale wani cikin ƙangin wahala musulunci baya son wannan shi yasa za mu ga dukkan abubuwan da musulunci ya zo da su na karantarwa suna ɗauke da hanyoyin 'yanta mutane da samar musu da 'yanci ya fitar da su daga cikin yancin bauta Allah yana cewa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilin wa fir riqab ubangiji yana fadar aiki na alkhairi da wanda yake yayi aikin da ya tattaro alkhairi daban-daban yake cewa ya bada dukiyarsa a bisa yana santa ga waɗanda suke makusanta da waɗanda suke marayu da kuma miskinai da wanda yake matafiyi gudunwa yake maka wasa'ilina da waɗanda suke masu roƙo wa firriƙabi da kuma wajen 'yan tabaiwa wajen 'yan tabayi hakanan Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa'iza laqitum fa'iza laqitum alladhina fa darbar riqab hatta iza athkhantumوهم فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها الله سبحانه وتعالى yake gaya wa musulmi muminai cewa idan kun haɗu da waɗanda suke magabtanku kafirai masu yaƙarku fadarbar rikabi to ku doki wayayi hatta idan askantumuhum har sai idan kun musu jina-jina fashuddul wathaq to ku tsananta ɗauri fa imma mannan ba'du ko dai bayan wannan ku ba su wato yanci ku sake su wa imma fida ko kuma ku karbi fansa ku sake su hatta tada alharbu auzaraha har lokacin da yaƙi zai lafa to wannan kwadaitarwa ce akan yan tabayi wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace shi daga cikin ayyuka da za su sa mutum ya tsallake wannan hanya mai wahala إمام البخاري يا فتن حديثي لإمام مسلم لقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكيتي ومن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه ودا دك يا أنت وياي مسلما واتويا أنت باوى نمج مسلمي كومة مسلما الذي أنت قوة جبعة daga jikinsa a madadin gabar wannan bawa hatta al'aurarsa da al'aurarsa wato dukkan wata gaba da take jikin wannan bawa da ya yanta to a madadinta shi ma Allah zai yanta masa gaɓoɓinsa haka nan imamu ahmad ya fitar da hadisi daga albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wani makauye ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya rasulallah allimni amalan yudkhiluni aljanna علمني عملا يدخلني الجنة هو يدخلني الجنة يا رسول الله كسندني وانا ايكي لذني وانا ذي شغدني الجنة سي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله أوليستا بواحد قال لا إن إتق النسمة أن تفرد بإتقها وفك الرقبة أن تعين في إتقها wannan ba ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya nuna masa aikin da zai shigar da shi aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi duk da cewa kayi bayani a takaice amma ka kawo tambayar ka cikakkiya ka takaita a wajen bayanin ka amma kuma tambayar ka ta fito karara shine a al-mas'ala yace ka yanta ka yanta ɗan adam sai ya ce kuma ka kwance wuyaye ka yanta wuyaye sai wannan mutum yake cewa ya rasulallah ba abu ɗaya ba kenan ka faɗa ka faɗi biyu amma kamar abu ɗaya ne na sama da kuma fakkun raƙaba. sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a ba abu ɗaya Itkun na sama ana nufin an tafarrada bi itkiha ka sai bawa <clears throat> ka yanta shi kai da kanka ba tare da wani yayi tarayya da kai a cikin yanta shi ba wannan shine itkun nasaba ka takaita kai kadai ka saye shi da kuɗinka ka ce ya tafi fi sabilillah irin yadda sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ga yanta bayi a farkon musulunci yana sayen su daga kafirai masu gidansu yana yanta su to kai wannan wannan shine itkun nasaba fakkun raqaba kuma shine ka taimaka wajen wani ya samu yanci kamar bawan da aka rubuta masa fansa aka ce ya je ya kawo wasu kuɗaɗe ƙayyadaddu don ya samu kansa a matsayin ɗa cikakke to ka taimaka masa har ya samu wannan yanci wanda duk yana cikin fakkun raƙaba dukkan wani wanda yake cikin wata damuwa damuwar da har ta sa za a tsare shi za a ɗaure shi ko za a sa shi cikin wani takunkumi to taimaka masa ya fita daga cikin wannan tsanani yana daga cikin abin da za ka kira shi fakkun raƙaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ko kuma ciyarwa a wani yini ma'abocin yunwa mai tsanani wato lokacin da ake matsananciyar yunwa ka ɗauki abinci ka taimaka ma waɗanda suke da bukata ka tsame su daga wannan raɗaɗin na yunwa za mu yi bayani a gaba me yasa aka kawo maganar yunwa wato yini mai tsanani ciyarwa a kowane lokaci tana da lada a kowane lokaci sawa'un ana cikin tsanani ko ba a cikin tsanani mutum ya ɗauki abin da ya mallaka na abinci ya ba wa mabukata ya taimaka musu da shi wannan abu ne mai kyau kuma musulunci yana maraba da wannan yana a kan wannan wa tsaimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura suna ciyar da abinci ala hubbihi duk da suna so suna son sa wato suna ɗaukan abincin da suke so ba wanda ya saura ba ba wanda ya lalace ba ba wanda suka ji ya dame su ba suka ce to a ɗauka a bayar a'a wanda suke sha'awa suke so suke kwaɗayinsa sai su bayar gawa ga miskini da wanda yake maraya da wanda yake fursuna Allah ya faɗi waɗanda za a ciyar daga cikin waɗanda za a ciyar ya ce mai timan za maqraba maraya ma'abocin kusanci wato marayan da yake yana da dangantaka da shi mai ciyarwar don ya samu lada guda biyu lada ciyar da maraya da kuma ladan sada zumunci na ɗan uwansa awo miskinan za matraba ko kuma miskini ma'abocin talauci duk miskini yana tare da talauci a bisa yadda aka sani talauci a nan maskana a nan ba ana nufin cewa ba shi da abin yi ba yana iya yiwa miskini ne amma yana da sana'a yana da abin da yake yi na yau da gobe wanda yake kawo masa abinci sai dai watakila abin da yake mallaka ba zai ishe shi a shekararsa ba bai wuce in aka haɗa masa abin da zai samu a shekara ya yi amfani da shi a cikin wata shida ba ko ya kai wata shida da rabi ko wata bakwai ko wata takwas wato ba zai kai shi shekara cibcib ba wannan duk ana kiran shi miskini shi yasa malamai suka ce miskini yana iya zama ahsanu halan yana iya zama yafi dan dama dama akan wanda yake alfaqir إنما الصدقات للفقراء masakin. Allah ya haɗa da almasakin don a nuna cewa akwai wani lokaci da miskini yakan zama yana da ɗan dama dama akan alfaqir Allah subhanahu wataala ya bada labarin mutanen da suke qissar Khadir da Nabi Musa alaihi salam wa amma safinatu na kanat li masakin ya'maluna fil bahr kaga Allah ya kira wasu masakin amma kuma ya ce suna da jirgin ruwa da suke haya da shi a cikin ruwa kaga wanda yake da jirgin ruwa yana haya da shi ko ba nashi bane ya samu sana'a da za ta iya ba shi abin da zai ci amma duk da wannan Allah ya kira wasu masaki da haka shi miskini ba shi ne wanda baya da sana'a ba ta yi wa ma'aikacin gwamnati ne yana da albashi ta yi wa yana ɗan kasuwa ne yana fita kasuwa ta yi mai aikin abin nan hannu ne yana da sana'a da yake ta hannu amma abin da yake samu ba zai kai shi shekara ba bai wuce ya samu abincin rabin shekara ba ko wata takwas ko wata tara ko wata goma amma ba zai kai shi shekara cif ba wannan shi ne miskini fakiri kuma wanda bai zai samu abin da zai kai shi ma wata shida ba kaga ya fi tsanani to anan sai Allah ce miskinan za matraba dan ya nuna maka kalmar miskini din nan takan iya ɗaukan fakiri wanda yake yana kai matuƙa ga talauci wato ya kai ƙasa sosai matraba daga turab ne daga turab ƙasa wato wanda ya kai ƙasa sosai wanda wato kamar wanda yake turmasa jikinsa a ƙasa saboda wulaƙanta da rashin galihu saboda haka ashe kaga ana iya samun miskini amma wanda yake yana cikin matsanancin talauci musulunci ya kwaɗartar da mu kwarai da gaske akan kula da marayu da ɗaukan nauyinsu da kula da cinsu da shansu da gyara musu rayuwarsu yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair suna tambaye ka game da marayu <clears throat> ka ce wato gyara musu rayuwarsu alkhairi ne a nan sai aka ce islahun lahum khair in suna da dukiya a kula da dukiyarsu ta yadda dukiyarsu ba za ta lalace ba in ma ba su da dukiya to ai abin da zai gyara musu rayuwarsu gyaran rayuwa yana farawa tun daga tarbiyarsu suna ƙanana a ba su ilimi a ba su kyakkyawar tarbiya sannan kuma a kula da dukiyarsu in suna da ita in ma ba su da ita a kula da rayuwarsu har su zama waɗanda za su iya tsayuwa da ƙafafuwansu duk wanda ya shiga ƙarƙashin islahun lahum khair haka musulunci ya kwaɗaitar da kula da kyautatawa wato miskinai mabukata a cikin ayoyi da yawa Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa idza akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin Allah ke cewa ka tuna lokacin da muka ɗauki alkawari daga banu Isra'il cewa kada ku bauta ma wasu wani ba Allah ba sannan ku kyautata wa iyaye sai ce da makusanta da kuma marayu sannan da miskinai mabukata Hakanan nan Allah cewa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin ya ba da dukiyar bisa yana santa ga waɗanda suke makusanta da marayu da kuma miskinai haka nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin suna tambayar ka me ya kamata su ciyar na dukiyarsu Allah ce ka ce abinda kuka ciyar dukiya to ku ciyar da iyaye da makusanta da marayu da miskinai Allah ce wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa idan aka zo rabon gado makusantan da ba su da gado suka zo wurin rabon gado da waɗanda suke mabukata waɗanda aka san su suna nan aka yi rabon gado to a san musu wani abu daga cikin abin da aka sa aka bari na gado kuma a gaya musu magana mai daɗi haka na Allah ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bizul qurba wal yatama wal masakin ku bauta wa Allah kada ku hada wani abu da shi ku kyautata wa iyaye ku kyautata wa makusanta dangi makusanta ku kyautata wa marayu da miskinai imam bukhari ya fitar da hadisi da abu eh, da abu dawud da tirmizi daga sahal ibn sa'ad radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ana wa kafir yatimi fil jannati hatain? annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni da wanda yake kula yake ɗaukar nauyin maraya a aljanna kamar haka muke wa ashara bis sababati wa rusta annabi ya nuna da yatsansa manuniya da kuma yatsansa na tsakiya wa farraja bainahuma ya raba tsakankanin wato kusancin sadani a ranar alkiyama kamar kusancin waɗannan yatsun ne guda biyu da junansu musulunci ya kwadaitar akan ciyarwa ciyar da abin da kake da shi na dukiya mutum ya ba da abin da ya mallaka na dukiya abin da ya mallaka na abinci ya ciyar da wanda baya da shi wani abu ne da musulunci ya yi ta a kan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisai da yawa ya yi ta nanata wa sahabbansa wannan matashiya ta ciyarwa da ba da abin da mutum yake da shi na rarar abincinsa za mu ambaci kaɗan daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka yi magana akan ciyarwa duk da cewa hadisan da suka zo akan ciyarwa suna da ɗimbin yawa don mutum da zai zauna irin ɗalibanmu da suke karatu a jami'a za su iya tara hadisan da suka yi magana akan ciyarwa da irin lada gwaggwaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ga waɗanda suke ciyarwa daga ciki akwai hadisin da abu shaikh ya fitar a cikin kitabun thawab daga Hamza ibn Suhaib daga babansa Suhaib ar-Rumi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Umar ya ce wa Suhaib fika sarafun sarafun fi ta'am kana almazarancin abinci wato kana yin abinci da yawa wanda yafi buƙatar ka yana tsammanin cewa <clears throat> wannan abincin da yake yi mai matukar yawa yana yi ne domin kansa domin cin sa da iyalinsa sai yake cewa kana kana wato albabazaranci da abinci sai suhaib yake ce masa na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khiyarukum man at'ama at'am mafi alkhairin ku shine wanda ya ciyar da abinci don haka ya nuna masa wannan abincin ba wai yana yin sa da bukatarsa shi kadai bane yana yin sa don ya ciyar da makota da masu bukata abdullahi bin salam sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa farkon lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo madina farkon abin da ya fara jin annabi yana yi wa mutane hudu ba a kansa shine <clears throat> bayan da mutane suka taru domin tarbar annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a lokacin bai zama musulmi ba yana bai hudansa yake cewa da na kalli fuskar ma'aiki sallallahu alaihi da bayan mutane sun yi cincirindo a kansa na gan shi lalle daga fuskarsa na tabbatar cewa wannan fuskar ba ta makaryaci ba ce fuska ce ta mai gaskiya farkon abin da na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin bayanansa sai na ji yana cewa ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bi salam shi farkon abin da na ji annabi yana karantawa mutane yayin da ya shigo madina ya ce ya ku mutane afshus salam ku yaɗa sallama duk inda kuka ga ɗan uwanku ku yi musu sallama sannan ya ce wa at'imu ta'am ku ciyar da abinci wato ku taimaka wa wanda ba shi da shi da abinci wa sallu bil laili wan nasu niyam ku yi sallah da daddare lokacin da wato mutane suke bacci tadkhulul ta bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci annabi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> ya nanata irin wannan magana tun daga shigowarsa madina ba don komai ba saboda buƙatar da ake da ita a wannan lokaci na aga cewa an taimaka wa juna kamar yadda za mu zo mu yi bayani inda lokaci yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka samu kansu cikin wani yanayi mai tsanani wanda suke buƙatar su haɗa kansu guri guda su taimaka wa junansu saboda su fita daga cikin tsananin da suka samu kansu a ciki bayan kafirai sun koro musulmi mutanen maka zuwa madina Ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su akan hada kai da aiwatar da dukkan uh, wata wani aiki wanda zai tabbatar da soyayya a tsakaninsu da kuma taimaka wa junansu tare da ƙarfin su da Allah subhanahu wata'ala ibnu hibban <coughs> a cikin littafinsa as-sahih ya fitar da hadisi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha wadda take mana ruwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake fadar halalar ciyarwa da abin da kake da shi ko mun kankantar abin da kake da shi kada ka rena matukar dai zaka ba ma wani ya karba ya ce ya ji dadi to Allah subhanahu wataala zai karbi wannan abin ko da kadan ne ko da kana ganin ba komai bane a gurin Allah komai ne yake cewa annabi take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yurabbi li ahadikum tamrata wal luqma kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilahu hatta yakuna mithla uhud take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala yana renan yana renan dabino ɗaya. dabino daya ko noma ɗaya da mutum zai bayar fi sabilillahi Allah yana renan masa wannan kamar yadda ɗayan ku yake renan ɗan dokinsa ko ‘yar taguwarsa har wannan abin ya girma ya zama kamar dutsen Uhud saboda haka a gurin Allah ba kaɗan ba ne matuƙar dai ka kyautata niyya ka tsamtata niyya ka yi don Allah domin ka samu lada kakkare da abin da za ka bayar a gurin Allah subhanahu wata'ala babu kaɗan matuƙar an yi domin annabi yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra hadisin Aisha a cikin sahihain annabi ce ku kiyaye wuta ku kare kanku daga wuta koda da tsagin dabino ne kaga ba ma dabino ba koda da rabin dabino ne ka ɗauka ka ba ma wani ya karɓa ya ce ji dadi yayi murna ya ce Allah ya saka maka da alkhairi wannan zai iya zama shamaki tsakaninka da shiga wutar jahannama hakanan Abu Huraira <clears throat> kamar yadda yake cikin sayo Muslim ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah mai girma da buwaya ranar gobe kiyama zai ce yabna adam marittu falam ta'udni ya kai dan adam na yi rashin lafiya baka dubo ni ba Allah ya ce wa bawa na yi rashin lafiya baka dubo ni ba kaga wannan abun mamaki ne Allah ce ya yi rashin lafiya ba a je dubo shi ba nan da nan bawa ya kidime ya ce ya rab kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin kai ne ubangijin halittu duka ya zan tafi dubo ka ya zan tafi dubo Allah yace amma alimta anna abdi fulan marida falam ta'udhu amma alimta law annaka udtahu lawajadtani inda baka san bawa na wane yayi rashin lafiya ba baka je ka dubo shi ba da ka dubo shi da ka same ni anan yace ya ibn adam istat'amtuka falam tut'imni qala kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin ce ya kai dan adam na ne muka bani abinci baka bani ba ce yaya zan baka bayan kai ne ubangijin halittu duka kai da mai bayarwa kuma ne in baka wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi ta zan baka abinci yace amma alimta anna fulan istat'amaka falam tut'imhu walau at'amtahu lawajadta zalika indi baka san cewa wani ya nemi ka bashi abinci ba ka hana shi ai da ka bashi da ka samu wannan a wajena wato da ni kaiwa ya ibn adam istasqaituka falam tasqini dan adam na ne muka shayar da ni ka shayar da ni yace ya rab kaifa usqika kaifa asqika wa anta rabbul alamin ya zan shayar da kai alhalin kai ne ubangijin halittu duka yace amma alimta anna fulana istasqaka falam tasqih walau asqaitahu lawajadta dhalika indi baka san wane ya ne muka bashi ba ka bashi ya sha da ka bashi ai da ka samu wannan a na. to haka nan tabarani ya fitar da hadisi a cikin al-mu'jamul kabir daga daga Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul imani afdal wani imani ne yafi wani imani ne yafi falala kun san imani kamar yadda yake a gurin ahlus sunnati wal jama'a yazidu wa yanqus yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah imani yana karuwa yana habaka yana hauhawa da yawan da'ar Allah da mutum zai yi yana kuma ja da baya ya rika tawaya ya rika ƙasa sai saban Allah da mutum zai rika yi Sabai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul imani afdal sai yace idkhalu sururi ala mu'min ashba'ta jaw'ata aw kasawta awrata aw qadaita lahu haja nabi yace shigar da farin ciki ga mu'mini ka ciyar da shi har ya koshi ka tufatar da al'aurarsa ka biya masa da bukatarsa a lafazin abu shaykh ibn hayyan yake cewa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbah aw tatrudu anhu ju'an aw taqdi anhu daynan nabi yake cewa mafi soyuwar ayyuka a gurin Allah subhanahu wata'ala ka shigar wa da dan uwanka mumini farin ciki ka shigar masa da farin ciki zuciyarsa ka yaye masa wata damuwa ka korar masa da yunwa sannan ko ka biya masa bashinsa a cikin sahihai hadithin abdullahi dan Amar radiyallahu ta'ala anhu wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair ayyul islami khair wani musulunci ne ya fi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi tut'imu at'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif ka ciyar da abinci sannan ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda ma baka sani ba <clears throat> to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ta faɗar irin da goma shi da lada da kaɓaki na aljanna da Allah zai ba wa mutumin da yake ciyar da dukiyarsa don Allah a wannan rayuwa ta duniya shi yasa a cikin ruwayar tabarani da hakim annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi ibn amr annabi yake cewa inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a aljanna akwai wasu benayi wanda daga ciki ana gano waje daga waje ana gano ciki abu malik al-ash'ari sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam liman haza ya rasulallah waɗannan benaye nawa ne ne wa aka tanadar wa alkiyama ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace liman ataba al-kalam wa at'ama taam wa bata qa'iman wan nasu niyam ci waɗannan gidajen benaye Allah ya tanade su ne ga wanda ya dadada maganarsa wato ya rika yin magana mai kyau kamar yadda Allah ce wa qulu lin-nasi husna ku faɗawa wa mutane magana mai daɗi kana magana da mutane kana tattaunawa da su kana musu nasiha kana musu wa'azi duk a yanayin da kake magana da su yi kokari ka gaya musu magana mai kyau ka gaya musu magana mai daɗi kada ka yi kokarin ka yi magana da gangan dan ka fusata su ko ka tozarta su ko ka tayar musu da hankali yace liman atabal kalam ga wanda ya daɗaɗa maganarsa wa at'ama at'am ya ciyar da abincinsa sannan ya tashi cikin dare ya yi sallah mutane suna bacci ire-iren waɗannan suna nan da dama waɗanda suke nuna kwaɗaitarwa a kan ciyar da dukiya Hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wato gwaggwaban gata da yake jiran wanda yake taimakawa maraya kamar yadda kuka sani maraya shine wanda ya rasa wato mahaifansa ko ya rasa mahaifinsa wanda ya rasa mahaifinsa namiji ba uwa ba wanda ya rasa mahaifinsa uba domin shine yake samo masa zai kula da cinsa da shansa ko da mahaifiyarsa tana da rai har zuwa lokacin da zai balaga ya kai munzalin ƙarfinsa da zai iya nema wa kansa a wannan ya tazarar sunansa maraya sunansa yatim <clears throat> amma yayin da ya balaga ya kai munzalin mutum zai iya fita ya yi ƙwadago ya nema da ƙarfinsa to ba a kiransa yatim a shar'ance ba a kiransa maraya ko da shi zai ci gaba da kiran kansa maraya aga wani sai ya kai shekara saba'in amma da an taba shi ce ni fa maraya ne kakku matsa min ni maraya ne to kaga a duniya ba wanda ba maraya ba eh duk nan damu marayu ne to amma ita mace maraicin ta yana zarcewa har lokacin da za ta samu miji ko da ta balaga ba za ta fita daga yanayin maraici ba saboda tana cikin yanayin da take buƙatar tallafi har sai ta yi aure ta samu mijin da zai kula da ita saman matacinta da shanta da kula da iliminta da addininta da lafiyarta da addininta to Allah annabi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> ya kwadaitar sau tari a lokuta daban-daban akan kula da haƙƙin maraya haƙƙin maraya wani abu ne mun karanta ayoyi a baya da suke nuna wato <clears throat> ciyar da maraya da kula da shi yana daga cikin abin da alkur'ani ya yi ta nanatawa wal yatama wal yatama da muka yi ta karanta a baya Allah subhanahu wataala yana cewa ra'aita alladhi yukaththibu bid-din fa dhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin ara'aita alladhi yukaththibu bid-din baka ga mai ƙaryata ranar sakamako ba ƙaryata ranar sakamako kafirci ne wanda duk zai ce babu ranar alkiyama ko bai yadda akwai tashi bayan mutuwa ba ai hisabi wanda duk ya faɗi wannan kafiri ne da Allah ya yi tambaya ka ga wanda yake karyata ranar sakamako ba abinda mai sauraro zai yi tunani ko zai yi tsammani a ce masa shine wanda ya kafirta shine wanda ya karyata Allah da manzansa ya karyata ranar alkiyama su ne mushrikai kafirai haka zai yi zaton ansar za ta zama amma sai Allah ce fa zalika ya yad'u yatim shine wanda yake tankada maraya daga haƙƙinsa sai aka faɗi wani aiki da wanda bai yarda da ranar lahira bane yake yin sa wato in ka ga musulmi yana irin wannan <clears throat> to zai ya kamata ya baka mamaki domin aiki ne na wanda bai yarda da alkiyama ba bai yarda akwai tsayuwa gaban Allah ba bai yarda akwai hisabi ba musulmi <clears throat> da yadda akwai tsayuwa gaban Allah bai kamata a ce ya taɓa haƙƙin maraya ba ballantana ma ya tankaɓe shi da ƙarfi ya danna wato haƙƙinsa sai aka faɗi aiki maimakon a faɗi wata aƙida don a nuna maka girman sha'anin haƙƙin maraya da shiga haƙƙinsa da cin dukiyarsa inna lazina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wasa yasdauna sa'ira masu cin dukiyoyin marayu a bisa zalunci Allah ce suna cin wuta balbal kuma da sannu za su shiga wuta mai tsananin kuda aka ce cin dukiyar maraya ba ana nufin sai ka ci a cikinka ba ana nufin duk wani abu da za ka yi ka handa mai dukiyarsa ka kwace masa filinsa ka kwace masa gidansa motarsa wani abu da aka bar masa ka yi yadda aka yi ya zama naka shi yasa wato masu musamman alƙalanmu da ake ba su rabon gado suna sanya wani kaso sai an ba su wani percentage cikin abin da za su raba wallahi suna cikin haɗari alƙali a kotu an ɗauke shi ya yi aiki ne a biya shi wannan aikin da zai yi daman ana ba shi albashinsa ne don wannan aiki mai zai sa a kawo masa rabon gado sai ya karɓi wani fasanti sannan ya yi rabon gadon ba aikinsa ba ne ba shi ne abin da aka ba shi ya yi ba saboda haka aka ba shi ba da san ran wanda zai ba shi ba sai ya zama dole wannan cin dukiyar maraya ne ba bisa haƙƙi ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan gargaɗi da wannan narko mai tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin musnad abi ya'la da al-mu'jam al-kabir na tabarani da musnad imam ahmad a cikin hadisin zurarat ibn abi aufa daga wani mutum daga cikin mutanensa ana ce da shi malik ko ibn malik ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man dhamma yatiman baina baina muslimina fi ta'amihi wa sharabihi hatta yastaghni an wajabat lahu aljanna duk mutumin da zai dauki maraya daga cikin musulmi ya dauko shi ya kawo shi ya dauki nauyinsa ya haɗa shi cikin eh, wato kulawarsa ya ba shi ci da sha har ya zama ya ɗauke masa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta waje ba gare shi <clears throat> wani mutum kamar yadda yake cikin musnad imam ahmad hadisin abu huraira ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka masa ƙiƙashewar zuciyarsa zuciyarsa tana kaushi tana sautari baya ga abu ya tausaya Da abin da mutane za su gani su tausaya shi baya jin tausayin karansa zuciyarsa ta bushe ya koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kasuwa din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin ka shafa kan maraya ka ciyar da miskini ka shafa kan maraya ka ciyar da miskini dan shafa kan maraya ba wai yana nufin kawai ta nemo marayu yana taba kansu kinaya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya samu marayu ya taimaka musu ya taimaka wa mabukata wannan zai samar masa da wato laushi a zuciyarsa da tausayi a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahihaini ya nuna daidaito tsakanin mutumin da zai kula da mabukata zawarawa ko miskinai ko marayu da wanda zai fita yaƙi saboda Allah da wanda zai rika azumi ba ƙaƙƙautawa ko ya ringa tsayuwar dare baya gajiyawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa kal qa'imi la yaftur wa kasa'imi la yuftir yace wanda yake kai komo yana kai kawo wajen taimakawa zawarawa da miskinai Allah annabi yace wannan kamar mai jihadi ne cikin tafarkin Allah kamar wanda yake tsayuwar dare ne ba kakkauta baya baya gajiyawa kamar wanda yake azumi ne baya ajewa arwayar ibnu majah as-sa'i ala al-armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa kalladhi yaqumu al-laila wa yasumu an-nahar wanda yake taikawo wajen taimakawa miskini da zawarawa da suka rasa mazajensu masu kula da su al al'armala. ba ita ce al-mutallaqa ba ba mu da a wajen mu zawarawa ne Al'armala ita ce matar da mijinta ya rasu ita ce armala wanda ko mijinta ya sake ta mutallaqa sunanta sakakkiya amma dai duka mu tara su mu ce da su zaurawa don su shiga cikin tagomashin amma lafazin hadisi yana magana akan waɗanda suka rasa mazajensu masu kula da su ba matar da ta tada balli ta matsa wa mijinta ta ci kwalarsa ba sai ya sake ta ya sake ta ta koma gidansu kuma gashi daman da kyar ake samun cin safi balle na dare balle na dare kaga za ta shiga cikin wani hali wanda ita ta yi wa kanta sassaɓa. tana zaman zamanta sai abin da ta ga dama ta dafa ta ci ta sha kwalan mijinta ta shaƙe shi ta ci sai ya saki ta to wannan sunanta mutsallaka amma da suna zaune da mijinta lafiya sai ya rasu kaga wannan abar a tausaya mata ce matukar dai tana cikin wani hali na a taimaka mata a taimaka mata to to ga prof in ya zo bayani ya rarrabe muku to muna haɗa su saboda a yanzu harkar saki ta yi yawa kuma mazajen da dama suna saki ba tare da dalili ba saboda kawai ya gaji da ita sai ya ba ta saki sannan ta shiga cikin wani yanayi <coughs> ba ku da tushe Ramin tushen? <coughs> Bara in taƙaita lokaci ya yi tafi. <coughs> Abu kama da yake kai sauraro kake yi. <laughs> Kana ji ina shaƙewa ka ci sai gari ya waye. <coughs> Allah subhanahu wata'ala ya kwadaitar akan ciyarwa a cikin kowane irin yanayi a kowane zamani da gwargwadon abin da Allah ya hore wa mutum ya ciyar da nau'in ciyarwa iri-iri da Allah subhanahu wata'ala <clears throat> yake bukata Allah ce allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a ɓoye da sarari to suna da ladansu a wajen ubangijinsu babu tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba wannan ayar tana kwaɗaitar da mu akan ciyarwa a kowane lokaci da daddare da rana a kowane yanayi a ɓoye ko a sarari <clears throat> domin wannan abu ne da yake samarwa da bawa gwaggwaban sakamako da haka mutum kada ya jinkirta yayin da Allah ya ba shi damar yin haka a kowane lokaci a kowane hali in yi haka Allah ce zai samu ladansa inda rabbihi a wajen ubangijinsa wato ladansa zai fito daga Allah wanda aka ce ubangijin zai ba shi lada sai ya dubi girman wanda zai bayar ko kyauta ce aka ce ga wanda zai maka kaji wanda zai maka din da matsayinsa da girmansa za ka sa ran kyautar nan ta zama babba ce kyautar <clears throat> da wani abokinka zai maka wanda kuke daidai wa daida da shi a samu ba ɗaya yake da ba haka nan kyautar da ainihin gwamnan garinku zai maka ba daidai za ka sa ran ta kasance da wanda ciyaman zai maka ba wanda za a samu shugaban kasa ya maka za ka sa ran tafi wanda zauna zai maka duk da cewa akan samu aka siyo lokaci to amma dai koyaushe aka faɗi wanda zai yi kyautar kaga girman sha'aninsa to ka fi sa ran kyautar ta zamo babba Allah ce kyautar da zai yi shine ne mai ta inda rabbihi fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan da Allah subhanahu wataala ya ce allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari dare da rana wannan yana nuna maka umumul azman ba lokaci kowane lokaci ta kama kawai kai sadaka babu wani lokaci da a cikinsa ne ake karɓar sadaka a wani lokaci kuma ba a karɓa a kowane lokaci kai sadaka alkhairi ce abinda dai ake bukata shine ka samar da abin da zai amfanar zai amfanar kuma ya zanto amfani ne <clears throat> ana son amfanin ya zama ya gami shi yasa aka ce fil laili lailan abdullahi wa nahar dare da rana so ake a kowane lokaci ya zamo waɗanda suke cikin bukata suna samun abin da zai yaye musu damuwarsu sirran wa alaniya shi kuma yana nuna umumul ahwal a kowane hali a halin ɓoyewa ko a halin bayyanawa a kowane hali ka bayar matukar dai wannan sadakar kayeta da ikhlasi to babu shakka za ta samu karɓuwa gurin Allah Allah na ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum fa huwa khairul lakum in kuka bayyana sadaka kuka yi ta a fili fa ma hiya ma dalla da irin sadaka idan kun yi da zimmar wasu su gani su yi koyi ba wai kun yi dan alfahari ba dan nuna ku kuna yi dan a yaba muku to wannan ba zai cutar da ku ba wata sadakar ana son ma a bayyana ta saboda ba ta shafi wasu mutane ko ba ta shafi dukkanin al'umma to wannan babu laifi a bayyana ta saboda wasu su gani su koyi wani ya gina gidan marayu wani ya gina makaranta domin a karantar da 'ya'yan musulmi wani ya haƙa rijiya domin al'umma su samu ruwan sha duk wannan abu ne da baka yi shi don wani mutum ɗaya ba ka gina asibiti don a ba mutane magani duk wasu abubuwa da mutum zai yi don amfanin al'umma irin wannan bayyana su yana da kyau saboda wasu su gani su koyi amma wanda zaka dauka ka bawa ɗaiɗaikun mutane to ka ɓoye yafi domin shi kansa wanda zaka bawa din ka darajta tashi, ka mutunta shi ya fita da karama yana jin ba a wulakanta shi ba kada ka zo bawa mutane ko wasu ɗaiɗaikun mutane abu bi a ayanihim kana kiran su ana danna musu kyamara kana miƙa musu wanda ya a danna masa kyamara wanda ka miƙa masa wanda ya ka hasko matso kusa a dashi wanda akwai wulakantawa a ciki kowa sai fuskarsa ta fito wannan babu babu kyautatawa a ciki shi yasa da Allah ya ce wa in tufuha sai ya ce wa tu'tuhal fuqara anan sai aka faɗi talaka wanda su za a bawa sai Allah ya ambaci ɓoyewa a gurin saboda me saboda a kiyaye musu mutuncin su amma wanda za ka yi ta dan al'umma wannan kana iya bayyana ta saboda wannan ba kyauta ce da ta shafi wani mutum shi kadai ba kyauta ce da kowa zai amfana da ita ɓoye sadaka har koyaushe ɓoye sadaka yana da amfani domin shi zai taimaka wajen samun ikhlasi a cikin zuciya yayin da mutum ya saba bayyana sadakarsa to zai rika za a rika yabansa za a rika yabansa yabo kuma yana sawa zuciya ta ji daɗi Allah ya halicci zuciya da san ayaba mata lokacin da <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa abu musa al-ash'ari lokacin da ya wuce ya ji shi yana karatun alkur'ani da daddare shi da ƙar'ote ta mizmaran min mazamiri ali dawud ci an baka sauti mai daɗi irin wanda aka ba wa annabi dawud da ya ji daɗi ci cewa rasulullah da na san kana sauraro ai da na ƙara feƙe murya ta fiye da haka wannan ba zai cutar da shi ba sun da yake aikin ba a sannan ne ya halarto da jiyar da wani daɗi ba ya yi aikin shi don allah don an yaba masa babu komai to yayin da mutum yake abu ana yaba masa yana jin daɗi har wata rana ma zai mai da yaban ya zama shine manufa yau da gobe yau da gobe sai ya ga idan ya yi ba a yaba ba sai ya fara jin damuwa a ransa masu yabawar ba su ce komai ba masu kyamara ba su ɗauka ba masu abin nan ba su ɗauka ba to sai ji damuwa shi yasa ake cewa abin nan ɓoyewar tana da alkhairi nabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi faɗar mutane bakwai da Allah zai sa su a cikin inuwarsa ranar da babu inuwa sai inuwarsa a ciki sai ya faɗi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu da mutumin da ya bada sadaka ya ɓoye saboda tsananin ɓoyewar hagunsa bai san abin da daman hannunsa na dama ya mika ba to wannan saboda ƙololuwa da ya kai ga ikhlasi sai ya shiga sahun mutane bakwai da annabi ya zana a cikin wani hadisi na abu huraira cewa za a sa su a cikin inuwar al'arshi don haka akwai sadakar da ya kamata a bayyana ta ciyar da ya kamata a bayyana ta akwai kuma wanda ya kamata a ɓoye ta a nan za mu ga Allah ce allazina yunfiquna amwalahum allazina yunfiquna ba a ce yut'imuna ba ba a ce ciyar da abinci ba ba a ce shayar da ruwa ba ba a ce gine-gine ba don infaq ɗin ya ƙunshi dukkan wasu buƙatu na rayuwa mutumin da zai ciyar da abinci wannan yana cikin yin yunfiquna amwalahum haka nan mutumin da zai gina asibiti don a ba wa marasa lafiya magani yana ɗaukar nauyin likitoci wannan shi ma yana cikin yin yunfiquna amwalahum haka nan wanda zai gina gidaje don a zaunar da marayu shi ma yana cikin yin na amwalahun haka nan wanda zai gina rijiyoyi na burtsatse ko irin namu na gargajiya don a samu ruwan sha yana cikin yin fiƙuna amwalahum haka nan mutumin da zai ɗauki nauyin masu karantar da <clears throat> yara karatun alƙur'ani ko islamiyya da je islamiyya ce nawa ake biyan ustazan nan nawa ake basu a gaya masa ya ce to a rika zuwa duk wata ana karɓa wannan yana cikin yin a amwalahum haka nan waɗanda za a musuluntar da su a samu malamin da zai zauna cikin su ya karantar da su addini wasu su ɗau nauyin irin waɗannan malamai suna biyan su albashin su duk wata dan su tsare iyalansu a gida su ba suna cikin yunfiquna amwalahum fi sabilillah haka nan waɗanda za su ɗauki nauyin masu fita wa'azi su bar sana'ar su bar komai nasu su rika fita suna karantar da jama'a shine kafalatu du'a zamana yana ba su wani albashi duk wata to wannan shi ma yana cikin yunfiquna amwalahum saboda haka sai aka dunkule aka ce allazina yunfiquna amwalahum saboda kowa da ya aiki dan taimakawa ci gaban al'umma da ciyar da al'umma ya shigo cikin wannan aya ya samu irin wannan gara basa da Allah subhanahu wataala ya ambata saboda haka Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin sahih bukhari yake cewa لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار باب وند يهلت أيوة حسد سيمتو وحسد على أن في قبطة كيف تنكسام إلن أبن يسامو kai ma ka yi irin aikinsa ba wai ana nufin ka yi fatan ya rasa kai ka samu ba wannan ita ce mummunar hassada da take wato halaka mai yin ta <clears throat> ana nufin gibda kai ma kai fatan ka samu abin da yake samu annabi ya ce sai ga mutum guda biyu mutumin da Allah ya bashi alqur'ani ya bashi alqur'ani kuma ya zanto yana tsayuwa dare da alqur'anin nan yana karanta shi cikin dare yana qiyamul laili kai fatan kai ma Allah ya baka alqur'ani dan kai wannan sai mutumin da Allah ya bashi dukiya yana sadaka da dukiyarsa ba dare ba rana shi ma wannan kai fatan Allah ya baka to sannan ubangiji zai baka zai baka ladan ko da baka samu ba mu ga yadda musulunci ya kwadaitar akan ciyarwa da kula da haƙƙin wanda yake buƙatar taimako hatta matarka da ka auro ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce abinda zaka ciyar da ita in dai zaka kyautata niyya to yana cikin sadaka annabi yake cewa sa'ad ibnu abi waqqas lokacin da yake rashin lafiya annabi ya dubo shi a makka yace innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa zatta biha darajatan wa rif'a hatta ma taj'a hatta ma taj'alu fi fi fi imra'atik ba za ka ciyar da wani abu na ciyarwa ba da za ka yi dan Allah face ka ƙara samun ɗaukaka da daraja a gurin Allah annabi ya ce hatta lomar da za ka sa a bakin matarka za ka samu lada a kan wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira shi da sahabbansa su zo sun samu yanayi mai tsanani Allah ya kirawo waɗanda suka yi hijira da faƙirai da fuqara muhajirin الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من wa ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك Allah ya kira wasu fuqara'u saboda sun bar dukiyarsu wanda suka yi hijira sun baro dukiyoyinsu a makka kafirai sun wawashe sun yi rubuciki a kansu sun zo madina suka samu mutanen madina su ma kuma suna cikin wani yanayi na galabaita na babu suna cikin bukata ga kuma baki sun karba amma duk da haka ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen taimaka musu Allah su ma ya ba musu walladina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim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 ba sa jin damuwa a cikin zukatansu na abin da suka ɗauka suka ba su na matsuguni na abinci na sutura duk wani abin da za su ɗauka su bayar ba sa jin takuruwa wa yu'thiruna ala anfusihim suna ma fifita su akan kansu walau da bihim khasasa ko da ko su suna cikin matsananciyar wahala saboda haka mutanen Madina lokacin da <clears throat> muhajiruna suka same su ba wai sun same su ne cikin yalwa cikin dukiya da take malala ba sun same su cikin hasasa su ba suna cikin bukata manoma ne harkar noma suka sani <clears throat> sannan ga rikice-rikice da ake ta fama da shi a lokacin abin da aka san cewa idan dai har babu zaman lafiya to samun isasshen wadataccen arziki yana wahala ko yana karanci haka suna cikin tashe-tashen hankula tsakanin al'ausu da khazraj babu zaman lafiya ga yahudawa na a cikin suna ta rura wutar fitina kullum sauraka ga kuma baƙiyan sun cika musu gari waɗanda suke buƙatar taimako amma duk da haka suka suka ci gaba da taimakonsu suka yi ta haƙuri har lokacin da Allah ya buɗa musu shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duk da wadatar da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa wa wajadaka a'ilan fa aghna Allah ya same shi ba ya da shi ya wadatar da shi <clears throat> annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi rayuwa ta mawadaci wanda yake godiya ga Allah ya yi rayuwa rayuwa ta mabukaci wanda yake da haƙuri saboda haka ya haɗa duka martabobin biyu alganiyu shakir da kuma alfaqiru sabir kowanne in ka ji falalarsa za ka san cewa yana da girman falala da wanda Allah ya bashi ya gode da wanda bai bashi ba yayi haƙuri dukkaninsu suna da matsayi a gurin Allah to annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu babban kaso a cikin kowane matsayi cikin waɗannan matsayi guda biyu Allah ya wadata shi da abin da Allah subhanahu wata'ala ya buɗe masa amma duk da haka Aisha take cewa ba a taɓa kwana biyu a jere muna samun abinci na khubzu sha'ir muna cin koshi ba kwana biyu a jere <clears throat> sai a yi dare uku ma ba su samu abinci na alkama sun ci ba sun ƙoshi har Allah ya karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallam to da abin da ya zo hannunsa zai ɗauka ya bayar ba wai rasawa yayi ba a'a kyauta yake yi ta wanda baya tsoron talauci fadalat ibn ubayd kamar yadda yake cikin jami'ut tirmidhi yake cewa lokacin da aka yi sahabbai suka yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da mutane a cikin masallacinsa ana cikin الذي بيده أخرجني الذي أخرجني قالت لي لو تريد أن تنسى أبدا يقول لك شيء suka tashi sai suka nufi gida shine abul haisam ibn halittar annabi adam alaihi salam yana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa خلق لكم ما في الارض جميعا فاستوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah ya faɗi shi a cikin ya halitta ta muku abin da yake cikin ɗaya na duk wani abin da yake ɗan ƙasa قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء suna da akan fitar suna da sai na da da a ce ruba shi ne fitar sai ruba ka zo ka duba tsuntsaye tun da Allah ya yi su tun tuni yadda suke rayuwa su ke da wasu tun wasu tun ne za ku da da da za ku da yanzu ne za ki iya ce ko shi kowa ya ce kowa ya ce da kasa bai da kowa sai ya ne ba zai ce ko shi ba kowa ya ce sauran yana ta mutum ne sai ba ta kai ba haka tsuntsaye a sama haka bai a cikin ruwa kowane yana da kan fikirarsa fikira ta alaƙar namiji da mace ba wani dabba za ta riga ko wato namiji ya riga namiji ko mace ya riga ko akwai wani a cikin dabba ba wani amma ɗan adam ya gurɓata fikirarsa shi yasa ana ce ɗan adam ne bar hanyar Allah to gara dabba ce ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ألا جوانا kamar dabbobi sun ce ban a'a sun ma fi dabbobi sun ce dabbobi har yanzu suna ba su kauce wa fitina saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya tanadar wa dan adam dukkan bukatarsa wala tamakkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish mun kafa ku a bayan kasa ko mun sanya ababen rayuwa kalilan ba ta shuru kaɗan ne suke gobe. yau da za a ce za a yi rabon arzikin ƙasa bisa adalci hukumomin su yi adalci fito da abinci a fito da kuɗi da take ƙasa a sakar wa talakawa a daina wani kuɗi da bakin aljihu don da za a fito da Allah ya kawo wasu suna mutuwa wasu suna suna galabaita suna kwanta ba lafiya wa a ce an taskiki an tsoke an cire an yi rubuwa an yi wani ba haka Allah ya tsara rayuwa ba ma saboda jami'a da hudu ba ta kafirai da shi sun kaucewa sai aka ce wannan shine hanyar tattali duk da kake ce arziki ko yana kyau shekaru za ka samu talakawa suna kuka saboda horin da zaɓe yana ƙara hawa su kuma masu ba da bashi da rai ba suna ta fasa to sai su ta rubuta a bakin jaridu na duniya cewa arzikin tattalin arziki ko yana ƙara haɓaka ya ƙara da ɗigo biyu da kashin da zai talauci kuma yana ƙara da ɗigo hudu muna fatan yan uwa ya bude musu abin hannun su za su yi da wajen aikin alkhairi da ciyarwa da samun wani ƙarara da lokacin kai sun ce masu sun tafi da yadda a tafi a bar ku fito ku ciyar da ku ciyar dukkan wani mabukaci sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba da tashi ciyarwa da taimakawa ba wasu musulmi ba kowa ne duk ɗan adam da kuma mace kuli da kulle zai kada da harra ajiyar duk wanda yake da hanta da zai buƙaci ci da sha a taimaka masa kada da Allah ya ba mu iko aiki da abin da muke gudanarwa Allah ya yi mana damuwar mu Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya kasar mu amin ya ba mu shugabanni masu gaskiya masu adalci masu tausayi amin Allah ya ba mu hakuri da juriya wajen biyayya ga abin da bai saba wa Allah ba amin sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi Allah wannan akwai caji a nan ko? kana da caji Thank you. shakirin jami'in mai tekunan ilimi shehin hadisi ne bahari na murhani babban mutum haziki kuma jarumi matuka masanin hadisai da tafsiri na ƙur'ani. shi malami ta ne taƙiyi haziki gwarzo mai rusa bidiyoyi mai raye sunnoni ya ba da dubban mutane har tunani ne don ya alkhairi da kira da addini iliminsa mai zurfi darajarsa mai girma tsarinsa kyakkyawa don ba shi yin tsanani kullum rubutu da wa'azi sai karantarwa baya kasarwa a wannan ba shi yin rauni safe da rana da yamma bai barin da'awa ko damina bazara ko ko cikin rani yau ga shi kun yi jawabi nasa mai daɗi ba ciyar da abinci lokacin tsanani yan gombe sun yaba malam sun yi mai fata

malam ya malam da yi jawabi insha Allah za mu so a yi presentin wannan muna so malam ya kafe insha Allah a ofis saboda yawan tuna wa mutane muhimmancin zakka da wata bi wanda ya shigo zai gani insha Allah a ofis ko a fado da malam ya dace sosai insha Allah wajen da ilimi da kuma gudunmawa da ya bayar wajen zaburar da mutane a kan ayyukan alkhairi wanda suke da alaƙa da al'umma muna fata Allah ya saka wa malam alkhairi assalamu alaikum يكبني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم كده ساجن إن باكر ناكا يا كاري muna godiya ga Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana ta ziyarar manya-manyan malamanmu har ma kuma muka samu wannan eh, bayani daga fadira tashiyar Allah maɗaukaki ya saka masa da alkhairi eh, a kurkuje malam ya ambaci abubuwa da gane da ne ta zaun zaun khairan ina roƙon ɗan uwa eh, su taya ne addu'a cewa wannan irin wasu zanni da malaman musu da yi mini Allah ma ya tabbatar min da shi ranar kuma addu'a da suke min Allah ma ya ansa ah, malam dan abu kaɗan dangane da shi ba tsawaitawa zan yi ba ah, na tuna wani lokaci da muke ambatan malaminmu a gaban marigayi limamin wannan masallaci a shek yahya ahmad allah ta'ala ya da ramarsa da aka ambaci fadilatu shek muhammad sani eh, umar rijiyar lemo sai ce za ka allama eh, wato wannan wanda ya kai ƙororwa ne wurin wato ilmi da sani na fara na lamar kuke ƙara masa albarka a ah, cikin abin da aka tsara masu tsari sun sanya cewa ɗan uwa malam nazifi muhammad nazifi umar muhammad nazifi ino afon zai gabatar da tariki malam kuma cikin nasa bayani sai ya baiwa prof shi ma dama cewa ya zo wani bayani malam da jifi yana nan sai mu ce ya zo domin ya gabatar da abin da ya sauƙaƙa a in ko bai iso ba sai mu ce babban malami na shi ma honorable prof <laughs> tabbace ne wanda akan wannan ne ma malam ya لله رب العالمين للمتقين ولا عدوان على الظالمين والسلام على نبينا محمد وعلى gaskiya ni bai na dai ban ciki na gode ma Allah da samu wannan dama ta yanzu in kawo duk wanda zai ba da labarin da in ba shi jafar ne ba zan ce komai a gabansa ba amma dai Allah shi ne shaida inda ina samun a ce dama ta bayar amma in zan tare kan wuri a zuwa karatun sa na gode ma Allah ya sa wannan karatun damar kuma ina roƙon Allah ku sarki ya wanzar da ɗaukaka da ƙauna da ke tsakanin mu malam bello ne ba zan ce komai wayanda suke da wayo a nan cikin matasa da THS sun san sanda na gurinsa mai sati biyu a da daura wanda muka yi wasu ni kan haɗu da wani a wani gari ma ce mai ta koya mana arabiya a gombe wannan lokacin kenan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara amfani da mu da ilimin su ya ƙara wanzar da su dan tarihin da zan yi takaitacce ne biyu zuwa uku cikin magana shi shek wannan mutum yana da muhimmanci kwarai da gaske da cewa musamman a wannan lokacin da muke ciki yanzu ina nan zaune tek kudu na samun garo halin nan ina nan yanzu zaune yana sauran halin da muke ciki ya tsananta kwarai da gaske sannan muna da wata damu shi ne kullum ake magana sadaka muna tunanin wane mai arziki wane mawadaci kai da kai ake halin da muke da shi na wadata yanzu zamanin da sassa babu shi wane ne a cikin mu nan zai iya tashi ya rantsuwa cewa rigar da ke cikin ta kaɗai gare shi duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riga ɗaya gare su illa kalila aka nan sa sai cewa wannan kuma yaje da sauƙi hmm. a wa ba ke da riga ne ai hmm. ma sai wani da wani su kai mu wani yanayi na damuwa da rashi wanda suna wata ɗabi'a wanda ba a zaton a cikin mu yau akwai da suka da yanayi in dai ba faɗawa ya hannun finna ba Allah ke shi ne idan yunwa ta maka tsarki ka nemo dutse da ɗaure ciki wanda shi ne abin da sai na jabir ya gani lokacin da ana yaƙin uhud lokacin da ana ana ana haƙar ramin gwalalo wanda aka kewaye birnin madina Lokacin da wani dutse ya dame su akai akai maza zara ta jaruma kowa ya kokari a kasa sai ka cika a damu da Allah sallallahu alaihi wasallam zara sun sai zo sai ya kware ganin za sai ya daga fartanya ko diga ya tsara wani da haske ya bayyana sai ya kabbara ya ce Allah ya buɗe mini birnin shi to yana wannan magana ta haka sai ya lura da dutse a cikinsa alhamdulillah yunwa ta kansa ana wannan hali kuma na aikin kuma ga makera su kawai sannan da ya da bayan da amarya ya gida ya sanar da ita wacce to wallahi muna da dan rabin karamar tiya da an gama to akwai ɗaya da za mu dan sarrafa shi Allah ka je ka zo da manzon Allah da mutum ɗaya ko biyu amma ma ka bayyana ba mana ka sirranta ne ya je gurin kundin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce amarya ta ce tana so lalle ko magana da mutum ɗaya za ka sun zana da ke ce masha Allah ce ina mutanen gwalalo aka yi shela ko zana ya ce a zo gidan jami'in za a yi dan da haka ya sai tashi ya riga mazu Allah ya ce ki an samu matsala ya ce me ka gaya masa abinda muke ce ba kai sai da gaya masa dan karamin ce ya ce to inda ta ce kaga masa yana matsala suna sun da ne ba wanda karkasa mutane goma goma ya a tukunyar a kawo ɗan naman akuya da ya rage ya ce goma goma a rufe tukunyar tana buɗe zai rika sa abin ku yawa muke cewa babban ku na fasara da hausa ba ce ku sai ya zuba a a ba mutum goma su tafi wasu su zo sai da suka ci gaba ɗin su aka ce mutum ya ku nawa ne in ce muka ɗari tara ko in ce muka ɗari tara ko a ne a ƙurani shi ne halin da muke ciki na ni'ima wallahi a gaba a ciki mu nan ƙasar shekara 60 baya da har bayan zuwa turawa wallahi halin da ake ciki ba ka kwata kashe da dai sakana magana ta ka da tunanin wani mai abu mai yawa kino mai nan da na sa su daina magana ta cewa yi ita ku nara walau ku kiyaye ku da kauta ku da da sadaka dan gacin da kai in kace ce bare rabi ke bai kai rabi dan gaci kusa balgace ko kusa ake ba a ba kenan duk abin da aka yi wannan karatu dole ka yi idai alhamdulillah tun ana ciki na ba a yi na yi sadaka yanzu wannan irin wannan da ba na yake cewa sadaka ta sirri hannun daman da ke latsa waya ta kai zara ne sai ubangiji ina so ba ku misali ba bayyana sadaka ta ne yake so akwai lokacin da karamar sadaka ita za ta kai aljanna ko karamin aiki musamman wanda yake da alaka da sifar ubangiji ta jinkai shi yasa sa shigar da kawo a jarrabin tashi da ba aikin ba ne zuciyar da ta tausai da zani abu hamid mai ijawa gudun wani almajirinsa ya taya ya mafarkinsa bayan mutuwarsa yace ta malam ina labari yace Allah ya gafarta yace da ni yace to wallahi wata rana ne ina rubutu sai kuda ya fada a kan dankali na ce kuda saboda ba ya cika da hausa ya ce ni karanci na san kuda dai mafarki kuje ne in suna da su ne kuda sai kuje ya kwai sai kuda ya hau kan alƙalarinsa ya ce a na sai na cikin cira ya ke ci za ka sai na bushe sai da yanzu kita wadda ya kwashe tashi yace to da Allah ya kana magana wai ina alhaji wani ina wani na ne a ta alfi naira goma na ifin naira miliyan naira naira dubu gwargwadon niyya gwargwadon zarafi da hali wani dubu dubu gare naira ba a miliyan wanda ya naira a kuke su ga Allah bai bare mu ji wannan sannan karshe na sun ce abin da nasa sun ce ma na ta sassara mali ma za Allah rabba da ya fi illa isa ma ta wa Allah ya fi ba wanda zai yi sadaka da ke sauke ku tambayi duk masu arziki da ke baya yau da adam an fi biyu fakare mala'iku ne duk kullum sai Allah ya saukar da su shi ke sa su yi addu'a ba zai karɓa ba ɗayan su yana ce Allahumma a'ti munfiqan khalaqa ɗaya sai da ci Allah ma hafi da suka jan Allah duk mai bayarwa a shi Allah duk mai hanawa a na masa so ko ka kana da arziki ne ba tsoro kake in dai kai makwado ne to idan kai matsolo ne wallahi ba ka kai da arziki da in ka bayar Allah zai kawo ka Allah ya sa mu aiki da wannan karatu Allah ya kafara da mushi, Allah ya sa kamar da alkhairi Allah ya kara wa rayuwar sa albarka da kuma da ilimin sa ya kara yawaita mana ire-iren sa kaddin sa ya'yan sa da jikokin sa kuma da za su ci gaba da tasu a kullum ilimin tauraro ya sauko ne zai tafi insha Allah da tauraro su malam tana sama amma wani lokaci kaɗan wasu ba su kuna fatan su ta tashi da yawa da yawa da yawa wannan ita ce sunan dawa ba abinda akwai abinda psychologist ta kalko ba zai wahi sai wani babu da ita da duk wanda ya taso Allah ya ɗauka shi Allah ya kara masa assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma ban yi bayanin bambancin gaurwa da bazawa da ba ba mala batir naka ta kare cajin ta kare ko wannan a shi malam Ibrahim Sokoto gobe ne insha Allah zai gabatar da kasa lacca din a masallacin Juma'a na Bolari irin wannan lokaci da insha Allah kuma magunin da ya zaba zai magana a kai shine zaman banza ba namu ba. Thank you. Amém.